الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna asabar 22 ga watan tara watan ramadana hijira 1443 da ta yi daidai da 23 ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin sura ta goma sha ɗaya ita ce suratu hudin alaihi salam a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da ɗaya faɗin Allah ta'ala wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat alihatuhum allati fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min shay lamma jaa amru rabbik وما زادوهم غير تسليم yau bi aunihi ta'ala zamu tashi farkon aya ta ɗari da biyu فدن الله تعالى وكذلك أخذ ربك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك ce waka zalika ai haka nan kamar yadda muka kama mutanen waɗancan alkaryace da Allah ya ba da labari a farko tun daga mutanen annabi nuhu adawa mutanen annabi hud samudawa mutanen annabi saleh mutanen madiyana mutanen annabi shu'aib da shi kansa fir'auna da jama'arsa da yadda suka kangare ma annabi musa Allah ya ga mutanen annabi lutu da muka yi bayanin irin tabargazar da suka yi Allah ya haka nan kamar yadda Allah ya kama waɗancan mutanen alkaryatu baki ɗaya ya alaka su saboda kangare ma umarnin ubangiji to haka nan ne akhdhu rabbika haka kamun ubangijinka yake idza akhadha alqura idan ya kama alƙarya wa iya zalima alhalin kasancewar wannan alƙarya tana zalunci zalunci a nan shine shirka tana shirka ga Allah tana fito na fito da umarnin Allah to irin wannan kamun Allah yake mata ya halaka ta ita wannan alƙarya ta abin da ya sa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai musu wannan ba saboda addu'a da manzon Allah ya roki alfarma kar a halaka al'ummarsa halaka ta gaba daya to wannan ne ya janyo Allah ba zai halaka al'ummar gaba daya ba zai bari sai an je lahira to amma ko su suka fito na fito da addinin Allah to Allah madaukakin sarki zai jarrabe su da bala'o'i daban-daban kaji bala'i nan kaji bala'i nan kaji can kaji can wannan za a samu waɗannan jirta cewa ba za a halaka al'umma gaba ɗaya ba amma dai kamun ubangiji baya yin sauƙi ga al'ummar da suka kasance masu zalunci inna akhzahu lalle kamun Allah ta'ala alimun shadi kamun Allah ta'ala alimun mai raɗaɗin gaskiya, shadidun mai tsanani mana ga raɗaɗi ga kuma ƙarfi da tsanani a tattare da waɗanda Allah ta'ala ya kama Allah ki ya shebu ya tabbata cikin hadisin sahihaini daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yumli yakan daga ma azalimi kafa ya yi masa talalama na ya rabu da shi hatta iza aka zahu har zuwa lokacin da ya gama kure shi gantakarta idan Allah ya kama shi lam yuflitku a wannan lokaci kuma ba zai iya kumce ma Allah ba sun makara'a. rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid mana kamun Allah mai tsananin gaske ne mai raɗaɗi ne idan ya kama alƙarya halin kasancewarta tana zalunci tana haɗa Allah da wani wurin bauta tana kangare ma umarnin Allah inna fi zalika Allah ya ce lallai cikin wannan ma'ana cikin irin wannan kamu na ubangiji ga waɗancan al'ummatai da suka gabata wanda muka baka labarinsu aya akwai aya ana akwai wata alama ta izina da ya kamata mu ɗauka wannan alama ta izina ɗin kuwa shi ne cewa komi ƙarfin mutum in ya fito na fito da dokar Allah Allah zai maganinsa komi dabararsa da wayansa in ya yi fito na fito da dokar Allah Allah zai maganinsa domin a da al'ummatan da suka gabata akwai masu ƙarfin in ƙarfi ne akwai masu ji da isa in isa ce akwai masu ji da mulki in mulki ne akwai masu ji da komai amma gaba da Allah ya halaka in mulki ne firawuna yana ji da mulki amma Allah ya gama da shi ƙarfi adawa da samudawa suna ji da ƙarfi da ɗagawa Allah ya maganin su shi sanya Allah ce lallai cikin wannan labari da muka labarta ma na makomar waɗancan waɗanda muka ba da labari la'aya akwai izina akwai aya liman khafa azabar akhir amma ga duk wanda ke jin tsoron azabar ƙarshe shine azabar la'ira zalika yawmun wancananka ranar azabar ƙarshe ɗin yini ne majmu'ul la'unna yini ne wanda Allah zai tattara mutane baki ɗaya guri guda tun daga al'awwaluna na farko har al'akhiruna na ƙarshe wal innal awwalina wal akhirina ce da su na farko tun daga annabi adam na ƙarshe har na ƙarshen mutuwa na majmu'una ila miqati yawmin ma'lum gaba ɗaya za a tattara su a wani lokaci sananne shine wannan rana ta alkiyama shine nan yace zalika yawmun majmu'un lahum wannan yini yini ne da Allah zai tattara mutane baki daya wa zalika yawmun mashhud kuma yini ne wanda kowa sai ya alalce shi ana zalika yawmul qiyama yajtami'u fihi al-khalq kenan rana ce ta kiyama da halittu baki ɗaya za su tattaru kullum baki ɗayan su wa yashhaduhu ahlu sama wa ahlu al-ard waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa zai san halattu wannan gurin bana rana ce da kowa sai ya zo kamar da yake wa asharna um falam nugadir minhum ahada za mu tattara su guri guda ko mutum ɗaya ba za a bari ba kowa sai ya zo wannan rana ma'ana ba wanda zai ce shi bai isa je ba ko ba zai je ba baka ma isa ba in ma ka ki zuwa to ina za ka zauna ita ƙasar da kake takama an naɗe ta saman da kake takama ƙarƙashinta an yayyaga ta an kora ka zuwa ga wata ƙasa sabuwa to kuma ina za ka shi ba Allah yake ya makar jin wal ins in ma an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu idan kuna da dama ta wani wuri za ku iya shiga ku gudu a sama ko kasa to kuje? din mai gudu ya gudu la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya wucewa ba sai kuna da iko yau kuma ba ku da iko ikon nawaye na Allah ne shi kadai Allah ya samu cika da imani na'am wa ma akhiruhu Allah yace ba za mu taba jinkirta wannan yini ba mana ba ma jinkirta wannan yini na alkiyama gabarin ku illa li ajalin ma'dud sai dan saboda wani lokaci kididdigagge kenan jinkirin da kuka ga mun yi kuka dauka kun fi karfin akama ku ne a'a ba wai fin karfi kuka yi ba jinkirin an yi ne saboda ajalin ma'adu lokaci da yake lissafafi a gurin Allah kowa Allah ya tsara ga lokacin da ƙarshensa zai yi to sai Allah ya kyale shi ya gama tsayarsa in lokacin ya zo shi kenan sai a ɗauke shi haka nan ita kanta duniyar idan lokacin ta yayi sai Allah ya daɗe ta shi ne wa Manu a ku? ma'ana ba mu jinkirta wannan kamu namu ba mu kai ku zuwa ga wannan rana ta alkiyaba ba illa li ajalin ma'adun sai dan saboda wani lokaci lissafaffe kididdigagge a wurin Allah ta'ala Allah ya ta miki kyawun ƙarshe na'am فأما الذين كفروا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها yau mai ya'ati Allah ce ranar da wannan ranar tsayuwa ranar ƙarshe za ta zo la ta kallamu nafsun illa bi idni babu wata ran da ta ita ta yi magana a wannan rana sai da izinin Allah magana ma ba wanda ya izini sai da izinin Allah ta'ala fa minhum daga cikin halittu da za su zo a wannan rana shaqiyun akwai shaqi mai asara wanda ya asarar gidan lahira Allah kiyaye mu dan wuta ke shi za ba haushe yake cewa shaki ko ba na ba na shaki dan wuta ba wanda ya asarar duniya da lahira ba na cikin mutane wanda za su halarci wannan ranar akwai shaki wa sa'idun akwai kuma sa'id wanda yake mai arzikin duniya da lahira shine dan aljanna Allah ya sanya mu na ciki fa amma alladhina shaqu Allah ce amma waɗanda suka yi asarar duniya da lahira fafin Nadi za su dawwama a wutar jahannama lahum fiha zafirun a cikin wannan wuta suna ɗaga murya na ihu saboda bala'i wa shahiqun da kuma wani sautin wani lokacin kuma kaɗan-kaɗan yake fita ma'ana in an saka su a ji annaba tun suna rugugi suna ihu murya tana ɗagawa bala'i ya kai bala'i sai a zo kuma zafiro kenan ana ihu ana kururuwa sannan hankali kuma sai a zo shahir muryar ba ta ɗagawa sosai bala'i ya kai bala'i kazan ko yanzu a duniya in mutum ya shiga wani bala'i kai ko rauni ya ji ba ka bane za ka fara kamu kamar ɗauri ya yi tsami za ka kama farko zai ihu amma bala'i bala'i ba ihun yana yiwa sai da ka ji wata murya ƙasa-ƙasa to haka yan wuta za su manacin suna kururuwa sai sautin kuma ya dinga ƙasa ba za su iya ba saboda bala'in ya kai bala'i Allah ya kiyashe mu Allah ya kare mu mana shine faminhum ko lahum fiha zafirun wa sha'iq Allah ya ce khalidina fiha tana masu dawwama a cikin wutar jahannama ma damatis samawati wal ard dawwama samai da kasai ma'ana mutukar sama da kasa na tsaye su ma suna dawoma a cikin jahannama illa ma sha'a rabbuk sai fa abinda ubangijinka ya ga dama inna rabbaka fa'alun lima yuri lalle ubangijinka mai aiwatar da abinda ya nufa ne duk abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata a wannan wuri duk abinda Allah ta'ala ya nufa wannan abin da Allah ta'ala ya nufa fashi zai tabbata wannan aya akwai abubuwa da za mu duba kamar guda biyu zuwa uku abu na farko aka ce khalidi na fiya ma damati sama wata ardh za su dawoma cikin wuta matuƙar sama da ƙasa na nan dawamar samai da ƙasai zahirin wannan yana nuna kenan dawamarsa a wutan tana da lokaci kenan da za ta ƙari tun da dai saman nan da ƙasan nan ai za su ƙari kuma haka ba ne za a wayi gari ba wannan sama za a wayi gari ba wannan ƙasa to kuma sai ƙur'ani ya ce za su dawama a sammai da ƙasai ko za su dawama cikin wannan wuta dawamar sammai da ƙasai kuma sama za ta ƙari ƙasa za ta ƙari ina fata an gani wannan kaga zahirinsa yana nuna kamar yan wuce ba za su dawo ba kenan a jahannama gaba ta biyu illa ma sha Allah sai kuma abinda Allah ya ga dama to shin kenan a cikin yan wuta akwai waɗanda Allah yakan ga dama kenan ba za su tabbata a wuta ba ina fata an gani zahirin ayar abinda take nunawa ke dangane da matsalar farko ma damatis samawati wal ardh imam al-qurtubi na cewa lafazin ma damatis samawati wal ardh yace ta zo ne a mawdu'in nasaba ma'ana a ma'annin nasaba ta zo a matsayin zarfu ma'ana zarfu zamanin ne da yake nuna lokaci abinda yake nufi za su dawwama a jahannama dawwamar sammai da ƙasai mana tsawon dawwamar sama da kasa to me ake nufi da wannan akwai maganganun malamai kamar guda biyu zuwa uku imamu tsabari shi yana ganin yana daga al'adar larabawa daga kuma salon maganar su salon maganar larabawa ne kusan kuma akwai wannan a hausa balarabe in yana so ya siffanta maka cewa abu tabbatacce ne kamar da tsabari yake cewa wa zalika annal araba su larabawa idza aradat an tasifa abadan idan larabawa suna so su siffanta abu zai tabbata har abada qala sai su ce hadha da'imun dawam as-samawati wal-ard abu kaza dawwamamme ne dawwama sama da kasa na fata an gani dawamar sama da ƙasa to a nan tana nufin har abada abin ba zai gushe ba na fata an gani ai kusan wannan ma akwai shi a wurin ba bahaushe a wani salam in yana so ya tabbatar maka da abu wani lokacin tabbas ne sai ya ce maka mai inda ina numfashi ko ba ka mani in dai sama da ƙasa na motsi ko ba ka bane in dai sama da ƙasa na kaza to za a yi kaza me yake so ya ce yana so ya nuna maka tabbacin abin sai ce wannan salon ƙur'ani ya amfani shi dama ƙur'ani yakan zo ne da salon yadda laraba suke magana amma abin da ake nufi za su dawwama har abadan abidi na aji amma sai aka amfani da salo cewa za su dawwama a nama dawwamar sammai da ƙasai duk balarabe in ya ji wannan ya san abin da ake nufi babu fita kuma a nama har abada ina fata gani suka ce wannan salon aka yi amfani da shi aka wato fito da jawaban akan wannan tsarin masu magana ta biyu suka ce ma damatis samawa ci wal'ar din nan ma damacin samawacin wal'arci suka ce zai iya ɗaukar jinsin sama ake nufi shi kuma jinsin sama ai ba kowace saman ce ita za ta gushi ba Allah ya tabbatar da dai wannan saman za ta zama babu ita Kasan nan babu ita yau matu baddalul ardu gairar ardi wasu ranar da za mu canje wannan ƙasar ta zama wata wani kasa ba wannan ba da samman baki ɗaya kaga waɗannan za su ƙare ya suka ce to amma kuma abu ne sananne a lahira aljanna akwai sama a cikinta ko babu akwai don me sama don abin da ke saman kanka Shi ne fa sama me ya ƙasa don abin da za ka taka aljanna kuma akwai ƙasa haka ne akwai sama haka ne wuta ma akwai kasa akwai sama masu wannan magana zai suka ce ma mace sama wal ardu matuƙar ko da wama sama da ƙasa ba sama da ƙasan duniya ba sama da ƙasan aljanna da sama da ƙasan wuta ita kuma sama da ƙasan aljanna sama da ƙasan wuta har abada suna nan to yadda sama da ƙasan aljanna da wuta za su tabbata haka su ma za su tabbata a jahannama kaga ya koma kan mami har abada ba za su fita wato daga nan ba shi sanya abdu'ad yake cewa ma damatis samawati aljanna wan nar wa ba. yake matuƙar sama da kasan aljanna da wuta suna nan da kuma mai wato kasansu sama da ƙasa na aljanna na nan sama da ƙasa na wuta na nan to su ma za su da goma a dama kaga kenan ya koma kan wancan ma'anar maganar imamu tsabari cewa salo ne na maganar larabawa ma'ana maganar fita daga cikin wuta babu ita za su dawwama ne har abada a cikin wutar jihannama ina fata an gani kaga wannan ya tabbatar da dawwama su sai gaba ta biyu illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka ya ga dama wannan shi ma kuma ya yi daidai da ayar da muka karanta a suratul an'am ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من العنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يلك قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك قال النار مسواكم za a ce da waɗanda suka bi aljanu da aljanin da wato suka ji daɗi da mutane sai a ce wutar jahannama makoma ku ce gaba ɗaya za ku dawwama cikinta sai abinda Ubangijin ka ya ga dama shi ma kaga wannan kamar yana nuna akwai wani lokaci da za su kai a iya raba su da me da wato annaba ina fata gani kamar za'iri yana nuna wato za a iya rabuwa da annaba kenan wannan shi ma malamai sun shi ma'anoni kamar haka wasu malamai na cewa al-istisna'u a'idun ala al-usad wannan shine rayin al-hafiz ibn kafir yace to nan da aka ce illa ma sha a rabbuk ba gaba ɗayan yan wuta ke nufi ba iya masu saban Allah sun shiga jahannama amma suna da tauhidi sun tashi dai laran lahira da kaɓar gazan laifuffukan da Allah bai yafe ba sai an bada su ta wuta to waɗannan su Allah yake nufi illa ma sha a rabbuk sai waɗanda ubangiji ya ga dama ba za su dawwama har abada a ji jahannama ba to su ne su kuma za a fito da su ina fatan gani kuma ya tabbata hadisin Anas ai manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan wasu sun shiga wutar jahannama sun yi baƙi sun zama kamar gawayi an kankare zunubin sai a fito da su sai a sa su a wani kogi mai suna na harun haya sai su fito kamar yadda kasan tsoro na fitowa an wanke su sai a kai su aljanna yan aljanna waɗanda ba su biye-biye ba daga san haɗu da su sai su ce yuna tsofaffin yan jahannama da suka shigo aljanna Allah kiyaye mu da biye biye a la'ira biye biye ko a duniya ba da zaɗi balle a la'ira ina fata gani to sai suka ce su ake nufi da ce illa ma sha a rabbuk sai waɗanda ubangijinka ya ga dama waɗanda suka mutu da tauhidi amma sun saba ma Allah ta'ala aka kai su wuta don a yi ne a kankare wannan zunubi da Allah ya kiyashe mu shi da yake cewa al-usatu min ahli tauhid mimman man yukhrijuhum Allah minan na? daga waɗanda Allah zai fitar da su daga wuta bi shafa'ati shafi'in ta masu ceto min malaika daga mala'iku wan nabiyyin da annabawa wal mu'minina da mu'minai hatta yashfa'una fi ashabil kaba'ir har a ba su ceto kan masu manya-manyan kaba'irai bayan duka wannan sun mati a ce rahmatu arhamin rahimi yake sannan kuma rahama ta mai jin kan mafiya jin kai Allah kenan zai zo fatu kuriju mallam ya amal khairan kas sai a fitar da duk wanda bai aikata alheri ba da ɗai amma ya mutum tauhidi wa qala yawman min ad-dahr la ilaha illa Allah ya taɓa faɗin la ilaha illallah a rayuwarsa to sai a fitar da su suka ce su ake nufi illa ma sha a rabbuk sai wanda ubangijinka ya ga dama to waɗannan su ake nufi a nan mana za a fitar da su sai a wanke su sai a kai su aljanna kenan wanda suka mutu da kafirci ba Ka ga su kenan khalidi na fi hannan talakarsu. A kan haka kenan illa ma sha rabbuka ya nuna mana a jahannama nau'in waɗanda za su shiga nau'i biyu ne akwai waɗanda za su shiga jahannama sun shiga kenan Allah kiyaye mu har abada ba za su fita ba sun shiga kenan su kuma su ne ma damati samawa wal ardu take kansu akwai waɗanda kuma za su shiga masu laifi ne kankara za a yi na zunuban to su kuma za su iya fitowa su ne su kuma illa ma sha a ta take kansu ina fata gani masu magana ta biyu malin shankibi cikin ulbayan bayan ce cewa kayyada ta'ala kulu da ahlin janna wa ahlin na bil ce a ayoyin nan guda biyu za ga Allah ya kayyade tabbatar yan wuta da yan aljanna da ganin damarsa dan za mu zo aya ta gama a yan aljanna an ce illa ma sha a rabbu waɗannan su ma yan wuta za ki an ce illa ma sha a rabbu fa qala fi kullin minhuma a kowanne ce illa ma sha a Sun thumma bayyana adama linqita'i fi kullum min minhuma sannan a kowane ɗaya daga cikinsu kuma ya bayyana cewa ba wannan bala'in ba zai yanki ba ‘yan wuta ya nuna bala'in ba zai yanki ba ‘yan aljanna ya nuna jin daɗin ba zai yanki ba fa qala fi khuludi ahli aljanna a wurin yan aljanna sai yace afa'an Zaira majzuz kyauta ce wanda ba za ta yanke ba wannan ya nuna kenan illa ma sha'a rabbuka nan ma'ana yana nufin har abada kenan sa'an nan yace inna inna hadha la rizquna ma na min wannan arzikinmu ne ba zai taba karewa ba kaga ya nuna illa ma sha rabbuka waccan ta yin aljanna ba ana nufa akwai ranar da jin daɗi zai kare ba su ma kuma yan wuta yace kullama khabat zidna usaira duk sanda wutar ta danyi ƙasa zafinta sai a ƙara rura ta kullama nadijat juluduhum baddalnahu juludan ghayraha li yazuqu al'azab wannan shi ma nuna azabar kenan dawwamammiya ce wa ma'lumun yace abu ne sananne anna kullama taktabi takrar kullama a larabci kuma tana nuna maimaituwar abu bi takarruril fi'li da maimaituwar aikin allazi ba'daha wanda ya biyo bayanta kenan har abada ke akan haka a shi tafsirin malam yana ganin kenan da aka ce ma damatis samawati wal ard ko da wani zai yi tunanin ana nufin dawwama sammai da kasai ai sammai da kasai na duniya ba za su dawwama ba to ƙarshen ayat ta nuna ba haka ake nufi ba nan an ce a ba'an zaira mazdu can kuma ga wata ayat ta nuna wannan abun fa zai ci gaba da tabbata har abada kenan illa ma sha rabbuka anan na dawwama ne har abada ina fata an gane in banda waɗancan da za a togace masu zunubi da za a fitar da su daga cikin wuta kaga wannan ma'anar ita ma ta hau ma'ana ta uku katada yace Allahu a'lamu bi sunyahu shi katada kawai da ya karanta wannan sai ce illa ma sha rabu ka yi ta Allah shi kadai san me yake nufi kawai dai za a sa su wuta za su dawama illa ma sha rabbuka sai gwargwadon abinda ubangijinka ya ga dama shi ya san me yake nufi to amma shi ma wannan ba zai karbu ba tun da can guda biyu qur'ani a fassara shi da qur'ani shi ya fi fitowa ina fata an gane sai masu magana ta ƙarshe suddi yana cewa wai wannan ayar mansukh ya ce wai an shafa wannan illa ma sha rabu din me yasa me ya shafe ta sai ya wasu ayoyi suna cewa fi fiha abada saboda ka fi fiha abada ta shafe illa ma sha rabbuka sai ce nan ma in ba zai yi a hada su ba ne amma in zai yi a hada su ka hada dalilai guda biyu ka yi aiki da su ya fi ka jefar da daya ka yi aiki da daya saboda haka dai ma'ana babu karo tsakanin waɗannan khalidina fiha ma damati samawati wal ard ana nufin dawwamar sammai da kasai ko dai zama salo ne irin na maganar larabawa sukan faɗi abu suna nufin har abada su faɗi wannan sai ƙur'ani ya zo da salansu ko kuma ba wannan saman da wannan ƙasar ake nufi ba wata sama daban da wata ƙasa daban a la'ira ko ta zama ta aljanna da wuta su kuma dawwamammu ne har abada ba za a samu mai ba ba za a samu canji a tattare da su ba kaga waɗancan kenan za su dawoma har abada sai zama illa ma sha a rabbuk banda waɗanda za su dawoma har abada nan kuma ana nufin masu saɓan Allah su ne za a fitar da su a mai da su aljanna sai a dinga ce musu aljannamiyuna Allah ya kiyashe mu Allah ya kare mu yace inna rabbaka lallai ubangijinka fa'alun lima yurid mai aiwatar da abin da ya ga dama ne kuma abin da ya aiwatar babu wanda ita ya tashi wannan hukunci na خالدين فيها wa amman ladina su'idu Allah yace amma waɗanda suka yi arzikin duniya da la'ira Allah ya sa na ci fatil janna su kuma za su tabbata ne cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikin aljanna ma mace samawati wal ard dawwamar samai da kasai wannan kaga ba sai mun maimaita ba kamar da ya gabata a baya illa ma sha'a rabbuka sai fa abin da ubangijinka ya ga dama wannan kuma sai fa abin da ubangijinka ya ga dama dangane da 'yan aljanna su ma za mu iya ɗaukan fuskoki kamar haka fuska ta farko kamar yadda ya gabata a maganar imamu sabari cewa ne akan faɗi wannan ne amma ana nufin tabbata na har abada ko kuma ma'ana illa ma sha a rabbuk wasu na cewa wannan zai iya zama wani lokaci ne farkon tsayuwar alkiyama farkon tsayuwar alkiyama ai bayan an raba takaddu za a hau siraɗi akwai waɗanda daga kan siraɗin ma ba za su tsira ba wannan ƙugiya za ta kamo su faɗa cikin wuta a bakin siraɗin amana za ta tsaya da zumunci duk wanda ya zo wucewa in ba da rukun amana amana za ta yi Allah wannan ya ci amana ta. ya ce ta alfarmata yana hasira za fuzgo shi kasa kuma ja annaba wanda baya zumunci Allah banda wannan zumunci zai fada yana hawa za a janyo shi kaga akwai waɗanda tun ma a farko-farkon tsayuwar kiyama za a yi jahannama da da sauran masu laifuffuka sai suka ce su ake nufi da illa ma sha a rabbuka mana masu arziki 'yan aljanna za su dawwama cikin aljanna cikin jin daɗi in ban da waɗanda Allah ya ga dama a farkon tsayuwa a la'ira ba za su aljanna ba su ne dai waɗancan sai an mai an fusgo wasu an kai su ji annama an kankare sa'annan a fito da su sannan a kai su aljanna suka ce su ake nufi wannan shi ma kaga ya daidai da waccan waɗanda za a ce musu aljahannamiyu masu magana ta biyu suka ce a'a abinda ake nufi da illa ma sha a rabbuk su 'yan aljanna za su dawwama cikin jin daɗi sai abinda ubangijinka ya ga dama suka ce abinda ake nufi da sai abinda ubangijinka ya ga dama Allah ya kawo wannan ne domin ɗan aljanna ya ji a jikinsa cewa wannan aljannar da ya samu kada ya ɗauka <coughs> aikinsa ne ya ba wannan aljannar don aikinsa bai isa ya bashi shi aljannar ba me ya bashi falala ce daga Allah Allah ya ga dama ya ci da saboda me ya yi abin da Allah yake so ya yi a duniya to don kada ya ɗauka aikinsa ne ya ba shi aljanna ya lalace illa ma sha a rabu sai abinda ubangijinka ya ga dama don me domin ya yi kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya san cewa falala Allah ce za ta shigar da shi aljanna kaga wannan ya daidai da faɗin manzala da yake ta babu wani ɗaya cikin ku da yake sa zai shigar da shi aljanna sabai suka ce haka yake hanni wala ta ya suna ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu yan Allah ya lilibin da rahma daga gurin sa ina fata gani to kaga wannan yana nuna ayyuka da muke yi ba fa su suke kai ba aljanna ba su ne sababi na kaje aljanna Allah ya race ya su zama sababi ya ce ka yi biyayya ka yi to da kai biyayya sai ya maka ta goma shi ya maka falala ya baka aljanna amma inda aikin ne a kalli ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya aje ma a jikinka san da kake aikin a gwada aikin ka ya biya kaga za ka yi labari ni'imar gani kawai lafiya ce to ka shekara arba'in kana sallah ka yi kaza kana kaza to ma'auna kuma da ganin da muka baka dalaman wannan lissafin akwai wanda zai sha ni'imar ji iyakanka kawai iya nan ba a zo su ba a yi kasa ba za ka yi labari ba neman kwakwalwa da take riƙe abu ta aje abu sama da shekara goma ana tambayar ta har za ta yi har ta fito da shi Kasan mamarin da ke kwakwalwa ya fi duk wani mamari da kake tunani masu kintace suna cewa wai zakirar da Allah ya ajiye wa ɗan adam wannan ba a zashe ne ɗan bincike da suka fara gaba ɗaya duk abin da ɗan adam yake riƙewa a kansa da duk abubuwan da yake abin nan baya cike ɗaya cikin sama da dubu na abin da Allah ya ajiye masa a kwakwalwarsa na mamarin da ke kansa ya haddace qur'ani ya haddace hadisai ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace wani ma haddace yadda ya haddace ba haka bane amma bai ci ɗaya daga cikin sama da dubu da aka ajiye masa abin kwalwa shi za ɗan adam ya fi kwamfuta haka ne kuma a wani kuna mamaki ko mu abin da ya sa yanzu lalaci ne amma wallahi dan adam ya fi kwamfuta misali imamul bukari bari mu buga misali lokacin da ya je kuratan ma wara an nahar kenan aka tattaro ɗalibai malamai masana adidai suka taru wasu na cewa bai san komai ba kawai zuzuta shi ake yi sai aka samu mutum goma aka ɗebo hadisai guda ɗari kowane mutum ɗaya aka ba shi hadisi goma aka canja sanadin hadisan sanadin wannan hadisin a ba wancan sanadin hadisin wannan a ba wancan haka aka harjitsa su yana zaune sai wannan ya miƙe sai haddasana haddasana ya kawo wani sanadin sai kawo wannan hadisin kuma da aka canja sai wani bakari ya haka bai san shi ba sai da ɗarin nan suka gama tas mutum goma nan suka gama jero hadisai ɗari wasu na cewa dama bai iya komai ba sai ya miki sai ya miki zai ce kai hadisin ka kaza sanadinsa shine kaza sai da ya mai da kowane hadisi inda yake daga nawa wasu ce aljani ne ba mutum ba ga imamu ahmad ne yace hafistu alfa alfi hadisi na haddace hadisi dubu so dubu a na. ko daga bacci zai kama ba wai ana bi kwarai Hadda wannan wannan addasana din yana kansa ko daga bacci dubu so dubu miliyan daya banda qur'ani qur'ani ce yana ɗan shekara shi da ya fice qur'ani amma ba ta dau wani abu na kokolwa ƙanƙanin abu ta ɗauka. kaga ashe kenan Allah ya yi wa ɗan adam ne baiwa to kowannan baiwar aka ce to a zo a daddale duk ibada da kake takama kayi ka biya zakirarka za ta biya don allah wannan wata na'ura aka sama da duk shekara ana zuwa a yi mata wani ɗan gyara miliyan nawa za ka shi miliyan ba za ta ka auna wanda ake bashi ake samun oxygen kudi nawa ake kashewa akan oxygen kawai wani za a ganye dan shiga koma din nan koda daga baya da sa Allah ya tashi sa misali amma dan tsakanin nan da yayi wani kwana uku kwana biyu sai ka ji an ce an kashe dubu nawa wani sai ka ji ɗaruruwan dubunnai an ce oxygen an kashe dubu kaza wannan iska amma ga ta nan a banza kana shakace ba haka bane wanda ba ni'ima ba ce kaga a jikinka kawai Allah ya ajiye ma abinda ba za ka iya biya ba shi za malamai suka ce aiki sababi ne zai kai ka aljanna amma aljanna falala ce daga Allah shine ma'ana faɗin annabi da yake sha sai dai Allah ya lullube ni da rahama to sai suka ce ma'anar illa ma sha a rabbuka anan an yi wannan ne dan a nuna maka ba fa aikin ka ne kai ka aljanna ba falala ce daga Allah dan ka tsara gode ma Allah ta'ala Allah mun gode maka ata'an gaira majdud Allah ya ce wannan kyauta ce wanda ba za ta taɓa yankewa ba Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin waɗannan bayin Allah na كما fala taku fi miryatin mimma budu haula Allah ya ce kada ka kasance cikin kokonto ya kai annabi Muhammad daga abinda waɗannan mashirikan suke bautatawa mana kada ma kai kokonto ƙarya ne wannan ana nufin mu al'umma manzala don manzala ba zai kokonto ba amma dai Allah ya yi magana da shi don mu san cewa kada allolin mashirikai ija hankalinmu ƙarya ce ba na ba alloli bane mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba komai suke bautatawa ba illa face abinda iyayensu na baya can suke bautatawa shirme ne abu ne wanda bai da ni tabbas wa inna lamuwaffuhum nasibahum Allah ce kuma tabbas za mu cika sa musu sakamakon abin da suka aikata rabansu na ayyukan da suka yi gaira mankusin ba tare da mun tauye musu komai ba za su ga abin da suka aikata na alkhairi ne ko na shan na ولولا كلمة

laƙadi a ce na musa likita ba Allah ya ce hakika mun ba wa annabi musa littafin attaura faktulifa fihi sai bani isra'ila suka yi saɓani a kan taura wasu suka yi imani wasu suka karyata saboda haka kai ma manzan Allah sallama kada wannan ya ɓata maka rai don Allah ya baka ƙul'ani wasu sun karyata wasu sun gaskata ba kan kafarau ba bani isra'ila masu yi wa innahu Allah madaukakin sarki yace wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta rigaye daga ubangijinka ba na cewa Allah zai tsahirta musu har zuwa lokacin da wato Allah zai kama su laqudiya bainahu da tini Allah madaukakin sarki yayi hukunci tsakanin masu karyata wannan da masu gaskatawa ya halaka masu karyatawa ya tseratar da masu gaskatawa amma Allah ya bari sai an hada filin kiyama a nan su masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam za su ga sakamakon su wa innahum lalle su waɗannan kafirai lafi shakkin sun kasance cikin kokwanto min umuribun kokwanto wanda ke sanya wato kiɗimewa dangane da alkur'ani ma'ana suna kokwantar kasantuwar alkur'ani littafi daga Allah wa inna kullum lamma la yuwaffiyannahum a a'malahum Allah ce lallai dukkanin waɗannan al'ummatai da suka gabata wanda muka baka labarinsu adawa samudawa mutanen madiyana da sauransu Allah yace la yuwaffiyannahum a a'malahum wallahi sai ubangijinka ya cika sama kowa sakamakon abin da ya aikata a filin kiyama ma bima ya'maluna khabir lallai shi Allah ta'ala masani ne da da wato suke aikatawa shi ta kowa za a baki sakamakon da ya aikata fastaqim Allah yake ka daidaita ka tsaya akan cimar Allah ya kai annabi Muhammad kama umirta kamar yadda Allah ya umarce ka wa man taba ma'aka haka nan waɗanda su ma suka tuba suka koma zuwa ga Allah tare da kai su ma su tsaya akan turba ta Allah ta'ala wala tsagau kada ku shishigi ma'ana kada ku tsetare gona da iri wurin aiwatar da abin da ba ce ku yi ba ko kuma gaza kaiwa inda aka ce ku kai

azumin sa yana nan mafarki ba a kare azumi in mutum yana bacci an dauke alƙalami a kansa ba komai azumin sa yana nan yawon ka so na ɗaya dai ka za akwai kabbara harama ko sannan kuma akwai kabbarar ruku kabbarar harama dai rukuni shi kabbarar ruku a wurin mafi yawancin malamai ita ma rukuni shi wanda malikiya suna ci ko yin kabbara yin tafiyar ruku farilla ce haka dagowa daga nan shi ma farilla ce saboda haka nan zai fi kyau abinda ya fi don ya fita daga saɓani idan ya tso ya tsaya saboda tsayuwar ma wurin yin kabbarar shi ma rukuni ne walƙiyamu laha na fatan gani da abinda zai fi kyau in ya zo sai ya kabbara ya tsaya ya kabbarar haramarsa a tsaye sannan sai ya tafi ruku ya haɗe da kabbara bana ya ruku yana tafi da kabbara amma ya taho dama tun daga nesa ya sunkuya ba ka ake ba dama sunkuya zo to ina tsayuwa kuma domin kabbara haramar? ba haka ake yi ba Sauda haka da yawa wani tun daga nan ba ya rusa sallah bai sani dan dai Allah gafurur rahimu ne sai a yaƙi amma abin zai fi kyau ka tsaya kai kabbara haramar sannan sai ka tafi da wasu na ganin a nan idan kai kabbarar haramar ka tafi ruku'u ya wadatar maka ko baka yi ta ruku'u din ba amma zai fi kyau tun da ita a ɗaya kai yayin tafiya ruku shi kuma ana hadawa ne da kabbara sai kai kabbara ka tafi ruku wannan shine abin da yake wallahu alam Allah to Allah ya yi maka kuma wannan ka ɗauka ibada kake yi ba shi kansa neman halal ibada ce kuma in kai haƙuri fa inna ma al'usri yusra tsanani ba ya taɓa tabbata inda mutum ya haƙuri wata nan sai ya zama tarihi insha Allah musamman tun da kace kana ƙoƙarin kula da iyaye to Allah ba zai taɓar da kai ba Allah zai kama ɗauki insha Allah idan mace ta gama al'adarta ta ga tsarki da ɗayan alamomin da mata suke ganin tsarki shine ko alƙas albaida wani farin ruwa kamar ruwan kabewa yakan fito idan jini ya ɗauke ga wasu matan ko kuma aljafu e ƙasa wasu ba sa ganin wannan ruwan amma su kan sa auduga a ga babu wata alamar jini to idan ta cika adadin kwanakin da ta saba na al'adarta kuma wannan al'adar ta janye kuma ta ga ɗayan waɗannan to wani abu da ya dawo daga baya garwaye garwaye na jini da ruwa ba ruwanta da shi za ta ci gaba da ibadarta saboda hadishin umar iya kunna lana ujul kudurata wasu sufara ba da tsohur shay'a ba ma ɗaukan wannan wato dan garwaye garwaye da fasafasi bayan mun ga tsarki a matsayin wani abu saboda haka wannan ba zai ana ta azumi ba zai ana ta sallah ba inda kamun ta gama al'adar ta ne kamun ta gama kwanakin ta ne ko da al'ada ne amma in bayan ta ga tsarki ta gama kwanakin ta to wannan ba za ta yi la'akari da shi ba musamman ga matan da suke yawan irin waɗannan allura alluran na hana ɗaukan ciki dama akan samu irin wannan wallahu alam wani ne ne to ni Allah zai kalla tukuna idan ya faɗa ne don kawai ya kautar da su kar su ɗauka ko ya ji alamar in ya faɗa wata riya za ta shigo to anan ya faɗa ba kuma ya zumin sa amma idan a zuciyarsa shi baya nufin azumin shi ba azumi yake ba to fa innamal a'malu niyya da yawan malamai suna cewa irin wannan ma yana cikin abin da ke karya azumi kana da azumin amma sai ka daura niyyar ka karya ko ka daura niyyar baka azumin to azumin ya shiga matsala dan wasu daga cikin malamai suna cewa ba sai kara ma ɗaya bayan azumi wannan niyyar ka kuma ga shi ka sha yunwar amma niyyar ta rusa ma azumin innamal a'malu bin niyya saboda haka in ya faɗa ne ba da nufin shi baya azumin ba dan wani baya san a san yana yin wani abu to babu wani abu a nan babu komai idan kuma wato ya faɗa ne shi a matsayin har zuciyarsa shi ba babu azumin kawai to yadda ya faɗa haka yake Allah ya tsawai kenan Allah da musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahma Allah ya sa cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم